kallonmu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da dawa daga wannan hutu na ɗan gajeren lokaci kuma kada a manta dai ana tare da mu ne a wannan gidan tv na alwulaya mai albarka hmm. sannan kuma kada a manta dai za a iya turo mana da sako ta nan mu na whatsapp kuma ba tare da bata lokaci ba insha Allah zai lamto yanzu mun buɗe layi domin amsa kiran ku. sakon da muke da shi a nan shi ne daga muhammad nijar <clears throat> yake cewa assalamu alaikum malam ina muku barka ni ne ibrahim daga libya gaskiya wannan bayanai naku ya yi kuma allah ta'ala ya taimaka kuma ya zamto ma'ana alwulaya wannan gidan tv ya zamto ta zamto ma'ana ana yi awa 24 to insha Allah kuma dai mu ma dai abin da muke fata kenan ba tare da abin nan ba insha Allah kwanan nan insha Allah za mu kai ga cimma wannan buri namu insha Allah na bayan haka kafin mu bude layi saboda akwai abin nan da yawa nan fakhrin razi a cikin wannan littafi al-mahsul fi ilmi usul al-fiqh wannan tahqiq doktor jabir fayyad al-alwani juz'i na hudu mu'assasat ar risala eh fakhar razi da ya zo cikin wannan zance taban yana cewa irin wannan zantuttukan ba hmm. zai yi mai yawa kana ba ko shi muhakkikin yake wannan zance shi sababin da ya kawo nan ya rawaito ya ce anna uthman akhara an aisha ba'da arzaqiha hmm. yani abinda ake tallafa ma uwar mu'minai sai jinkirta wannan fa ghadibat sai ta yi hushi ya janye dan abubuwan da ya eh thumma qalat ya uthman akalta amanataka wa dhayya'ta ar-ra'iyya ka ci mai amananka ka wofintar da mai al'umma a baka ka kula da su kuma alaihim yani wa take nufi da ashrar nan mm. sharrin halittu su ne mai su marwan wanda manzo Allah ya kore su eh. mm. ta ce walau wallahi walau da salawatil khams la masha ilayka aqwamun zawi basair yazbahunaka kama yuzbahu al-jamal ta ce don ba don sallah guda mai hudu biyar ba da wayansu mutane masu mai basira za su zo za su yi tafiya zuwa gare ka su yanka ka kamar yadda ake yanka mai taguwa wato ta mushi ishara tun kafin ma abin ya eh, kai haka ah, tana cewa a kashe shi فقال عثمان شو عثمان يتي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يتي الله shiba misali ga wanda suka kafurta mai matan annabi nuh da matan annabi lut wannan subhanallah ya ce sai uwar mu'mina da alaihi ta kasance mai tana kwalaitar da mutane uktulu na athala ku kashe shi take cewa ayyuhan nas hadha qamisu rasulillahi lam yabla wa qad buliyat sunnatuhu uktulu na athalan qatala Allah na athalan ta cewa mai garigan manzan Allah bai sufa ba amma mai sunnansa mai ta tsufa eh. ta ce ku kashe na asala Allah ya kashe Allah ya kashe na asala ko Allah ya sine na asala hal ya kawo saboda mai kanancin lokaci halwa yau cikin eh, asirar halabiya mujalladi na uku eh, shi ma ya kawo wannan zance yake cewa وكتب لعائشة نعم. إمام علي أما بعد فإنك قد خرجت من بيتك تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين المسلمين كم برجدانك كم فتوما كنت كنا نيمان مي جارا سكان المسلمين وطلبت بزعمك دم عثمان وأنت بالأمس تؤلبين علي جي نمي كنا ترى مسمي متاني فتقولين في ملأ من أصحاب رسول الله أتكن جماعة أتكن صحابا من الله كيتي وأقتلوا نعثلا فقد كفر ku kashe na athal hakika ya kafurta qatalahu Allah kika kasance kina wannan zance yau kika fito kika ce me kina neman me jininsa wannan zance malam shafi'u hmm. ya shahara cewa uwar mu'mine ta kasance tana wannan zance kamar da ibn abdul hadid ita ce ta fara sa masa wannan suna sai sa hal muka kai mai a cikin littattafan lugama hmm. in suka zo kan wannan kalma na athal sai su kawo zancen wannan mai lisanin arab kenan li ibn manzur mm, mm. Eh, in ka je cikin harful mim mm. wannan bugu daru sadar eh, juzi'i na goma sha eh, hudu shafi na dari biyu da tis'in da biyar yake cewa na'athal an na'athalu a shekul ahmad ma'anansa shine mai soho wawan tsoho eh, hal ya kai inda yake cewa eh, wa huwa aha wan rajulun min ahli misr mm-hmm. na'athal wani namiji ne daga me mutanen misr kana tawilul lihiya ya kasance me eh, dogon gemu mm. qila lahu qila innahu kana yushbihu uthman mm. shi wannan na'athal ya kasance me yayi kama da uthman wa shatimuhu wa shatimu Uthman masu mai zagin Uthman yusammuna hu na asal suwa ke zagin sa idan suna so su bakanta mai sai zamto sun kamanta shi da shi na asal wa fi hadithu Uthman annahu kana yaktubu zata yawmin kaza kaza har ya kai ne yake cewa wa kana a'dawu Uthman yusammuna hu na'athalan makiyansa sun kasance mai suna ambatan shi da wannan su wane ne makiyan kashi mun ga dai uwar mu'mine take me ambatonsa da na tashbihan bir rajul al misri al madhkur wa fi hadith aisha اقتلوا na قتل الله نعثلا تعني عثمان كوكش نعثل saboda wannan zance ba yanda za mutum ka yi inkari ka ce ba ta yi wannan hmm, zancen ba sabili da hatta littattafan luga masu zo suna bayaninsa ba wannan kawai ba halewa yau gashi wannan تاج العروس نعم من جواهر القاموس للزبيدي wannan juzi'i na 31 a shafi na goma sha hudu da yake cewa anna'athal ka ja'far wa huwa ala ja'far wa zakar min ad-diba' har ya kai ke ce wannan asal yahudiyun kana bil madina mm. yani akwai sabani cewa wannan na'athal ba yahudi ne da yake madina mm. ko wani namiji ne da yake mm. misra qila bihi shubbiha uthman da wannan ba yahudi ne mai aka kamanta uthman eh, yake cewa wa na asal rajulun lihiyani wani namiji ne mai yawan gemu ai tawilul lihiya min ahli misr kana yushabbaha bihi uthman na'am to insha Allah afwan malam akwai malam Jafar daga Libya malam Jafar na'am ko za ku dan rage ku dan rage ku dan rage tibin da ke gaban ku haka wada gani okay Allah sarki muna jin ku da za ku rage sautin na ku na talabishin jin daɗin shirin na'am to insha Allah eh, muna jin daɗin shirin ku sosai to muna godiya sosai malam jama'a Allah ya kara muku himma amin amin malam jama'a Allah ya kara muku himma muna jin daɗin shirin ku sosai amin amin muna tare da ku mu ma muna godiya sosai malam jama'a Allah ta'ala ya bar zumunci muna godiya insha Allah muna godiya sosai to insha Allah malam kafin mu je ga ci gaba haka akwai shi ma malam malam Ismail daga Libya yake cewa assalamu alaikum yani Ismail daga Libya ina godiya ga malam kuma muna jin daɗin wannan shiri naku to insha Allah kada dai a manta masu kallon mu da za iya turo mana da sakon da ta namban whatsapp to kuma insha Allah yanzu dai kamar yadda aka ji an fara amsa kira insha Allah sai ku kasance tare da mu a kalla insha Allah na'am eh, shi ma nan zubaidu yake cewa wafi fi hadithi aisha اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا يعني عثمان شي ما زبيد يا شي ما كمان وانشان إبارن كي إيه تكي تواكو كش نعثل با ونن كوي با هل هو يوم كزوج النهاية النهاية في غريب الحديث والأثر نيبنا أثير نعم مجلدينا آه، بيار ونن تحقيق محمود محمد طباخي نعم. وطاهرة أحمد زاوي شي ما هل ويوج كن تاريخ إن شاء الله أكون نعم. مال أكوي مال عبد الله دا قلبيا تو هنا كلاي مال عبد الله السلام عليكم مال عبد الله وعليكم السلام مال عبد الله وعليكم السلام السلام ورحمة الله وعليكم السلام نعم. lafiya lau malam abdullahi muna jin ku sannun ku na eh, mun gode mun gode sosai mun gode sosai ina gaida malam muna jin dace da kira eh insha Allah malam yana yana jin ku sosai insha Allah mun gode sosai malam abdullahi eh, yan dan Allah muna fata wanda zai kira a rage wannan sauti na akwatin television malam muhammad da ghana salamu alaikum malam muhammad wa alaikum salam an wani lafiya alhamdulillah to sannan ku dai malam muhammad Allah sarki to muna godiya sosai amma sun mara ya bambanta muna littattafan nan yake kira na. ya mu fahimci littattafan yan shiya ne ko littattafan <laughs> malin mamayan suna ne ok Allah sani yana kiran suna kamar eh, wannan menene imam ahmad bin hanbal ya kira sunan shi na'am amma sauran na yana kiran littafin da ba ɗaya ba mu fahimci littafin kuma yan suna eh, yan shiya ko dai na suna don mu fahimci mu da wasu yan muna kaddama ina cewa ana kafa hujja ba littafin shiya ba ne na suna ne eh na sosai ka wasu suna ne kira Eh. ina kira mu gane don ne yanzu zurfan shiya ne ko ne na malumin mu ne eh to insha to insha Allah eh. to mun gode malam Muhammad to malamin wani ne ya gane malamin sunna ne to insha Allah malumin malumin ku ne to insha Allah mu muna godiya sosai insha Allah akai malam Sabiu ma daga Libya shi ma yana kallaye malam Sabiu eh, Hello, salamu alaikum, malam Sabiu. assalamu alaikum wa alaikum assalam ala sabiu an lafiya da fata alhamdulillah to ya kokari kuma da dama har koki a aiki alhamdulillah bismillah bismillah muku fata alheri to muna godiya sosai malam sabiu Allah a zakin da malami dai muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke. Eh, insha Allah malam na jin ku insha Allah insha Allah. Mun gode sosai. Na'am. to insha Allah wannan kenan eh to wannan ji dan wa malam Muhammad da ya kira daga Ghana eh na'am dangane da shi dukkan littattafan da suke gani nan ba wani littafin shi a ko ɗaya daga ciki na'am duka saboda kanancin lokaci ne zai mu kira maka sunan malamin hmm. da tarihin wuladan shi da mm. wafatinsa amma saboda kana ce da yake mun san eh, babu shakka akwai almajirai suna bin wannan zancen da an kira unwanin littafin kasan wannan ba littafin eh, shi'a ba ne ga mm. sunan sahih bukhari ne sahih muslim eh, sharh najil balaga da ibn abil hadid al-mu'tazili su muwatta ne su sunan tirmizi ne sunan ibn maja ne mustadrak ala sahihain ne sirar halabiya ne tarihul khamis ne tarihi tabari tarihi madinar damashq duka hatta littafin lugar ma na malumman sunna ne sosai kan to insha Allah malam Muhammad ya ji amsan tambayansa na'am halwa yau an nihaya aidan shi ma littafin nihaya to insha Allah malam ga malam Abdul Karim shi ma daga to to ta yanke kenan zai zama sai dai a sake kokari a buga ko Allah zai sa ta shiga insha na eh, ibn athir shi ma da ya zo kan babin nun ma ayn da zo eh, da yake cewa na'iba ya zo na'ata ya zo na'athal shi ce wa eh, fi maktal uthman hmm. sai ka wannan zance kana a'da uthman yusammunahu na'athalan kaga wannan zance in ka ce adawa Uthman suna me ambatonsa da na asal uwar mu'minai na ciki ke insha Allah afwan mala akwai mala Abdullahi daga Nigeria yana kallayi wa alaikum salam mala Abdullahi barka da a wani lafiya fata a wani lafiya alhamdulillah alhamdulillah to barkan ku da warhaka gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen yadda kuke ba da kuke malaman sunna suke ba da hujjoji da littattafan shi'a to da an fi fahimta mm. amma kawai mutum sai ya faɗi shafi faɗi ya ce Da mm. abin da malaman shi'a suke da abin da yan shi'a suke amma kuma ba lissafi ba mm. hujja ba komi kawai sai dai abin da gwara mu jahilai kai sun kasa fahimta amin amin to mala abdullahi muna godiya sosai muna godiya sosai Allah ta'ala ya ba zumunci na'am to insha Allah mun gode sosai na'am shi ma ibn ابن عثير ومنه حديث عائشة اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا وكش نعثل وانا نهاية يعني في غريب الحديث والأثر نعم هل هو يو littattafan lugan ga wannan wannan kamusul muhit eh kamusul eh, muhit na zabadi mm. a wannan bugu darul kitabul arabi mm. wannan bugu shafi na dari dubu daya mm. da dari da arba'in da hudu shi ma da ya zo an na'athila ce ka ja'far har ya kai inda yake cewa eh, wa rajulin lihiyani kana shabba bi Uthman idha nila minu hmm. idan aka so a aibace ne sai a ce masa na'athal hmm. jayyid ya kai inda yake cewa eh, na'am hmm. shi zancen da ya yi kenan wannan mutumin ana mai kamanta usman da wannan mm. shi bai kawo mai zancen uwar mu'mina aisha ba mm. amma ya tabbatar cewa me ana kamanta usman da wannan eh mm. abinda muke son al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam su kame mutum kada ka yi hushi ka duba wannan abin da aka bar muna sai a zo a ce maka annabi ya yi wannan zance to insha Allah afwan akwai Sheikh Zakariya daga eh? Nigeria Assalamu alaikum Alaikum salam Sheikh Zakariya barkamu da warhaka Zai zaka da Allah na gaida malam Allah sarki to na insha Allah Eh masha Allah wallahi muna jin dadin wannan program na. Allah sarki Allah ya saka masa da alheri amin amin amin Sheikh zakariya mun muna godiya sosai ah, bayan haka kai kuma mai mai gabatar da wannan program Allah ya saka maka da alheri amin amin malam zakariya muna godiya Sheikh zakariya hmm. muna godiya sosai ni kharijil jami'atul islamiyya ne bil madina Allahu akbar Allahu akbar masha Allah <laughs> muna godiya sosai kuma na tabiya malam kullum da kullum mun gode mun gode sosai hafetan a cikin wannan bayanin da yake yi to insha Allah mun gode sosai mun gode na mutu to muna godiya sosai ma shek Zakariya muna godiya sosai amma muna son matar ku ma sai ta bayyana ku insha Allah insha Allah Malam Zakariya inda za ka rage abin nan sautin talbi saboda wa alaikum assalam wa rahmatu wa ikram mun gode sosai Allah ta'ala ya saka da alheri shukran jazilan lakum na'am insha Allah to insha Allah afwan dai malam har yanzu dai akwai wani a kan layi akwai malam Abdul Karim daga Ghana malam Abdul Karim malam Abdul Karim assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa muna jin kuma abdul karim eh, eh, wannan tarihin ya. da ake bayarwa menene amfani da cikin addini na ya ce wannan tarihin da ake bayarwa menene amfani da cikin addini a yanzu na amfanin shi wannan tarihi da ake bayarwa? eh na fahimci tambayar shi mun gode mun gode sosai insha Allah na'am mun gode na insha Allah akwai wani malamin akan layi shi ma malam mala abdullahi shu'aibu daga ghana mala abdullahi mala abdullahi salamu alaikum eh, salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi salamu wa rahmatullahi wa ikram sannun da aiki sannun ne sannun da aiki muna jin ku sannun malam abdullahi bismillah bismillah mun gode kwarai malam a kada ce son ta bayani na malamin nan da ya ce fatawan ya hankuli muna wani gadama ne mutumin gana ne <laughs> shi wa ne kenan da ni yake to insha Allah mm. to insha Allah ok to insha Allah yana magana da malam kenan eh. to insha Allah za ku ji <laughs> bayani jayyid insha Allah na eh, dan uwa eh wanda yake magana cewa shi malam Abdul Karim eh tarihin da ake malam Abdul Karim mu ba tarihi muke bayewa nan ba <laughs> zance muke kan mai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabili da abinda muke son al'umma annabi su fahimta hmm. akwai ababen da aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana me abinda annabi ya dora al'umma kai mm. an shagaltar da al'umma gaban wannan abin an kai zukatan mu ba wanne al'umma annabi suka dame mu mm. mu samakar da al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan yanayi da suke ciki saboda mu yi zance ba so ɗaya ba ba so biyu ba suwa al'umma za su yi koyi da su ya kamata al'umma su samu wanda za su yi koyi da su an farka daga an farka mm. mu koma kan wasilcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in al'umma ba su san wannan ba boye iri-irin wannan zantutuka shi yasa ka samu al'umma amma in mutum ya san gaskiya mm. sai san inda zai kama amma aka ce a'a a bal al'umma cikin duhu to dole za a samu al'umma cikin wannan eh cikin wannan dimauta mm. a samu sunnan annabi an sauya sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani wannan abu ne da yake mai matukan muhimmanci ibada ne mm. na annabi aka sauya ba wai mujarradin karanta tarihi ba karanta tarihi ba ne yanzu aka batun sallah muke maka fa farilla aka sauya wannan ba lamari ne mai muhimmanci ba yan wani ya zo ya ce maka shi sunnan wani zai bi mm. saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin wato annabin da aka haiko muna bai zama kowa kowa ba kenan ka so mu bi mu muka so mu bi waninsa ba bai zama annabi ba kuma mm, sallallahu alaihi wa sallam insha Allah watan wa da yi wai tambaya wai <laughs> mai fatawa eh lalle kan akwai wanda <laughs> ya don wanku ne daga Ghana insha Allah hayyakum Allah bayya to to insha Allah da wannan ne muka zo karshen wannan zama a wannan lokaci kuma muna ba masu kallon mu hakuri sakamakon wasu sun kikkira matsalan network da sauransu kuma insha Allah da za a iya kasancewa da mu kamar yadda aka sani dai wannan ba wai shine karshen shi shirin namu ba shiri ne da zai zamto ya ci gaba haka to insha Allah sai ya zamto an kasance da mu a cikin wani shirin mai zuwa kenan da wannan ne muke miƙa mu ga shi malam da ya bamu lokaci domin wannan shi shiri haka kuma sannan da masu kallon mu da suka bamu lokaci su ma wajen jajircewa da daurewa wajen kallon wannan shiri haka muna ƙara miƙa mu kuma da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri a cikin wannan lokaci muke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب وهم حجج الإله على البرايا